Ah, malam said abdulmajid al-ghuri yana ta yi mana magana akan littattafai na jarhuwar ta'adil kutubun rijal a makon da ya gabata mun shiga batu akan littattafai da ya kira da suna kutubun du'afa littattafai waɗanda suke na an ware su musamman saboda malaman da aka hukunta cewa suna da rauni a wajen riwaya ah, an yi tarjumomin a wannan wurin to akwai littafi da muka ambata a baya wanda shi ne littafin al-Juzani wato ahwalun rijal um, akwai Malam Abdul Hakim wanda yana zuwa karatuna, amma ya yi tafiya yana Kano ne ya saurari karatun sai tuna mun da wani wata matsala da muka faɗa a baya cewa za mu yi magana insha Allah akan kasancewa al-Imam zani da gaske ne yana da aƙida ta nasibanci kuma ta yi tasiri kan hukunce hukuncen da yake mazaje in kun an ambaci wannan magana daga Ibn hajjirin ko daga Ibn hajjirin musamman cewa wa kana nasiriyan munharifan an Ali to akwai maganganu da rubuce-rubuce da malamai suke wanda in ka bi tarihin shi a cikin ummahat na kutubu tarajin da kuma ka kalli istikra da aka yi na ayyukansa na maganganun da ya akan mazaje musamman a cikin wani littafin nashi mai suna ahwalur rijal Za ka iya fitar da nata'ij kamar haka na farko dai cewa da gaske ne Jawzani yana da tsanani a wajen taufiki na wasu malamai da gaske ne wannan filjumla. sannan kuma ya yi maganganu a kan malamai waɗanda suke da hadisai hatta a cikin bukhari da muslim ya raunata wasu daga cikinsu sai dai raunata wadda ya musu ba ta taƙaitu kawai a kan idan suna da aƙida ko bid'a ta shi'anci ba akwai wanda ya raunata su akan wasu abubuwa daban kuma akwai inda ya dace da sauran malamai waɗanda suke sa'o'insa ko na sama da shi a wurin jarhuwar ta'adil wannan dacewa kuma ita tafi yawa ko kuma inda ya saba ya yi tsanani sauran malaman kuma su yana tsananin ba to wannan ya faru musamman ga mutanen da suke da aƙida ɗin ta shi'a ɗaiɗaiwa haka sannan kasancewar shi nasibi babu wata hujja ƙarara akan kasancewar shi nasibi baya ga cewa mazaunin ƙasar dimashi ne daga garin su na Jozjan ya dawo kasar Dimashq da zama kuma ana ganin a wannan zamanin da ya rayu mutanen Dimashq kusan galibin su kawai by default ana ganin su a matsayin nasu bane sai kuma wata riwaya daya da Imam Darqutni ya ruwaito wadda take kuma tana da rauni isnadin ta cewa wata rana an fito da kaza daga gidan shi za a yanka ta aka rasa wanda zai yanka to da ya fito sai yake cewa oh ikon Allah yanzu kaza a rasa wanda zai yanka ta aliyu kuma ya taba yanka musulmai sama da dubu a rana ɗaya ishara zuwa ga yaƙi-yaƙin da sai dina aliyu da sauransu to isnadi zuwa ga wannan bai tabbata ba kuma ko ya tabbata gakin amur a ce ya nuna ya karkata zuwa ga cewa wannan aikin da aka yi ba shi ne daidai ba khilafin ne kuma an samu wannan daga wasu wanda ba shi ba kamar umar dan abdulaziz ya taɓa faɗan irin wannan magana da wani yake cewa shi ya fi son aliyu a kan usman sai yake ce mashi ka fi son wanda ya kashe mutane fiye da wanda ya taraba dukiyarsa ga mutane alal misali kawai a takaice kenan da aka jozdani yana da zafi kamar da maka ambata tun farko wajen maganganu akan mazaje sannan ga misalai misali idan ka ɗauki malamai irin waɗannan kaman hibatu bin juwai hibatu bin juwai wanda yake dama mai rauni ne malamai sarauta tashi ibn hibbana ma ya magana akan shi a cikin al-majruhin yake cewa kana zaliyan fi tashayyu wa hiya al-hadith kaga irin wannan dan dan dan shi ma ya faɗi magana akan shi irin wannan ba matsala bane an riga ya shi akai haka idan muka ɗauki kawo maganar da ya akan al'amash suleiman ibn mihran al-kufi da yake cewa siqatun fihi tashayyu'un wa kana yudallisu anil kadhabi siqatun fihi tashayyu'un wa kana yudallisu anil kadhabin wannan maganar ya fade ta ne da dogaro akan abinda aka ruwaito cewa al'amash da yazo mutuwa Allah ya gafarta mishi yana nadama yana cewa Allah ka yafe mana abubuwan da muka yi na kirkiran hadisai mu danganta ga Usman cewa bai da kirki wannan tashayyu'in shi ma da isnadin zuwa ga Amash game da haka yana da matsala sannan e, Ibn Hajar yayi dogara ne shi kamar da muka ambata wajen tuhumar Jawzani da kasancewar shi nasibi da wacce ƙisa ta Imam Darqutni da ibnu adiyin al-turjani da zo magana akan jawzani shi kuma sai kausasa magana a cikin littafin shi addu'a faul kabir da ibnu adiyin da ke cewa shadidul maili ila madhhabi ahli dimashq ahli dimashq min al-nail min ay shadidul maili ila madhhabi ahli ad-dimashq min al-nail min ay cewa ya da tsananin karkata zuwa ga mazhabin mutanen kasar wato dimashku wanda ya ginu akan cin zarafin sayyidina ali kamar yadda na ambata ha ila yau a cikin littafin tahdhibut tahdhib na ibnu hajirin ya bada labari daga maimun dan mihran cewa da yayi kuntu ufaddilu kuntu ufaddilu aliyan ala usmana faqala umar ibn abdul aziz ayyuhuma ahabbu ilaik rajulun asra'a fil mali aw rajulun asra'a fi kaza ya alidima mutumin da ya gaggawa ya ce da dukiya ka fi so ko ko wanda ya gaggawa wajen yin kaza kazan yana nufin zubar da jini da tsakanin aliyu da ainihin wato usman ta wannan fuskar malami a wato al alama abdurrahman al-muallimi rahmatullahi alaihi ya yi magana akan wasu daga cikin waɗannan mas'aloli a cikin littafinsa na atanki wajen kare al-Imam al da kawo fuskokin da za a gane yaya aka yi magana a su ga wasu daga cikin malamai da za a yi misali da su akan maganganun da ya akan su kaman Khalid ibn Makhlad al-Qatwani Khalid ibn Makhlad al-Qatwani daga cikin malamai Imam al-Bukhari ne ya rusu shekara ta 213 da jozani ya kan shi yake cewa kana shattaman mu'linan bisu'i mazhabi ya kasance mai yawan zagi ne wanda yake faɗan ƙarara wato munin mazhabinsa to ba shi kaɗai ba ibnu sa'adin ma da ya haka ya ce munkarul hadith mufridu tashayyar katabu anhu daruratan ya ce yana da tsananin shi'anci yana da hadisai marasa kyau malamai sun ruwa daga gare shi ne kawai dan baya da suka iya to da zahabi ya zo zai haɗa wannan maganganu a cikin alkashif sai yake cewa shekul bukhari shi'iyun saduq <laughs> shi malamin bukhari ne kaga cewa malamin bukhari ta kanta amincewa ne ba malami ne ga magari ba yace dan shi'a ne mai gaskiya wannan wani ce magana ta adalci game da shi tabbas malamin bukhari ya da a cikin bukhari mun shayi magana kan shi Khalid ibn Makhlad ah, sannan yana da hadisai munkarai waɗanda an ware su sune wanda ibnu adiyin ya iya ware su a cikin littafin shi da muka ambata da zu addu'afa sannan kuma yana da gaskiya na haka malamai suka yi ruwa daga gare shi haka sa'id ibn amr ibn ashwa sa'id bin amr ibn ashwa wanda shi ma bakufi ne da yabo kanshi ibn jawzi eh, jawzani sai ce kana ghalin fi tashayyur kana ghalin eh, fi tashayyur za'igun yana da tsanani a shi shi'anci kuma mai karkata ne to wannan kam babu shakka ya tsananta mashi domin in ban da shi dukkanin sauran malamai ko sun ce shi iyun ne kuma yana da hadisi a cikin bukhari da muslim haka sa'id Ibnu kathir ibn ufair wanda juzani ya soke shi da shi'anci wanda sauran malamai sun tsaya ne akan cewa mutum ne wanda yake dan shi'a irin hinduzan din ya tsaya akai haka abdul malik ibn a'yan al-kufi wanda shi kuma rafidi ne mai zakin salaf kuma babu shakka kamar yadda juzani ya faɗa akan shi haka abin yake a gun sauran malamai haka abdullahi eh, ubaidullahi ibn musa ibn abul muktar ubaidullahi ibn musa wannan malamin su bukhari wanda yake koran mutum a majalisin sa idan sunanka muawiya kun tana shi ko yawa to <laughs> ah, da yabo kanshi sai ce agla wa aswa madhhaban wa arwa lil ajaib allati tudillu ahlama man tabahara fil ilm ya fi kowa tsanani da kaiwa matuka wajen mummunan mazhaba da kuma ruwaito abin da zai ba da mamaki ga duk wanda ya sa abin da yake a ilimi kaga shine wato in yan shi'a ne sun yi zo magana a kansu da gaske zai maki su ne kawai gaba daya domin wannan yana cikin malaman bukhari amma tabbas ɗan shi'a ne ɗan shi'a ne kuma mai zagin salaf shi sa aka kasa ma ba da amsa akan me yasa bukhari ya riwaya daga gare shi yana cikin mun shayi magana akan shi haka adi ibn sabit al-ansari adi ibn sabit al-ansari wanda shi ma yana daga cikin rijal bukhari to amma wannan kuma hatta mas'udi a cikin littafin sa da shi ma dan shi'a ne ya ce fi tashayyu'un hatta mas'udi to shi ma wannan da yabo akan shi yace ah, ma'ilun an sidiki rawa an husiqat karkatacce ne daga gaskiya amma dai malaman hadisi masu aminci sirwa daga gare shi haka auf ibnu abi jamila al-arabi wanda shi'iyun ne kuma qadariyun kuma gaskiya ne haka sauran malamai suka faɗa kan shi amma idan ka dauki kamar muhammad ibnu fudail ibnu ghazwan wanda ya rushe kata 194 to anan jari ya samu kuskure wajen danganta shi da zurfi a shi'a kawai shi shi'iyun ne kawai amma yana girmama sauran sahabbai yana musu addu'a da tarabbi amma dai dan shi'a ne bi mujibi kasancewarsa mutumin kasar kufa tun asali haka mansur bin al-mu'tamir shi ma dan shi'a ne amma mai mai mutunta sauran sahabbai ya rushe ka 132 mun tunguci tarihin shi a baya haka makamantansu to to sai kuma ka dauki wani misali kamar bin nan ah, ali ibn za'd wanda shi malamin bukhari ne ya rushe ka 100 biyu da talatin bukari ya da gare shi a nan ma ya dace malibin jihar shi ma ɗan shi'a ne a wajen ammar ibn muhammad al-sauri kuma bai dace ba to haka za ka yi ta samun maganganun shi wata rana suna dacewa da na malamai wata rana ba sa dacewa ta fuskar wato tuhuma da shi'anci a ɗin mutulakar da kuma ta fuskar tsanantawa wajen magana ba ta kai haka bai kuruta ta to babu shakka wannan yana bayyana a cikin maganarsa akwai thesis da wata mata ta taba yi wanda nayi kokarin na tura ma ɗan uwa ɗalibai shi ta group din wannan ajin amma yaki yaki tafiya ban san dalili ba ko ko ko ne abin nan miscompatibility ne ina da soft copy din shi akan computer ta tun da dadewa na taba karanta wasu abubuwa cikin shi wani wata mata ta kasar Palestine ta same suna Al-Juzani wa atharu bid'atihi ala aqwalihin naqdiyah dirasatun tatbiqiyatun alaman ta takallama fihim min rijalis sahihain Jawzani da tasirin bid'arsa ta nasubanci akan maganganun da yayi a cikin mazaje dirasa akan mazajen da yayi maganganu akan su wanda suke da hadisai a cikin Bukhari da Muslim su tayi dirasa akai sunan matan Nawal Fathi Nazmi Abdurrabbi a jami'ar Islamiyya ke Gaza kasar Falasɗini ta yi a 2010 gashi nan uh, istikmalan limutalabati husula a darajar majistar babu shakka ta yi kokari sosai uh, aikin ya burge na taba karanta shi da dubewa wannan firintin ne na asalin kulasa na abin da ta yi da kuma bayani akan percentage na kurakuran da ya yi da sauransu domin binciken na zamani za a sashi akan ma'auni na percentage cewa da take yi yi magana kan mazaje guda 59 a cikin Bukhari da Muslim a cikinsu ya yi hukunci akan masu riwaya kaza ya dace da percentage kaza ga sunan dai da yawa har zuwa ƙarshe wanda yake so zai iya ansa bayan kuma ga graph nan na dukkan su mazajen kowa da sunan shi da maganganun da ya akai akan shi da kuma dacewa ko rashin dacewa za a dauka da a yi photocopy wallahu ta'ala sai mu koma cikin littafin da mala yake cewa kitabu bu'afa'i wal matrukina لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة ثلاث بعد المئة الثالثة للهجرة sai littafin wato addu'afa wal matrukin dan karami din na malam Abu Abdurrahman an-Nasa'i malam Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i babban malamin na hadisi da gaskin ashabul kutubus sita al-usul Allah ya fata ma al nasai Allah ya mishi rasuwa a farkon karni na hudu shekara ta 303 malam yace ya kawo hadar kitabu fi 25 safha littafin nasai din nan kankani ne yana dauke da shafi 25 wa biyar. ratabahu ala huruf al-mu'jam mu'tabiran al-awwala al-harf al-awwala min al-ism faqat ya jiranta shi akan harufa na wato abcd na larabci alif ba'un ta'un da lura da harafin farko kawai ويذكر في الترجمة اسم الرجل واسم أبيه وأحيانا اسم جده ونسبته ونسب ونسبته yakan ambaci sunan mai riwaya da sunan babansa wani lokaci da sunan kakansa sannan ya ambaci dangantakarsa kuma yutliqu alaihi ihda ibaratul jarhi sannan sai ya faɗi kalma ta raunatawa a kansa wa yatakarraru minha qawlu ire-iren kalmomin wanda suke maimaituwa su ne kaji ya ce da'ifun matrukul hadith munkarul hadith kazzabun laysa bi thiqa laysa bi zaka thumma yunsibuhu misri bi qawli sannan kuma sai danganta shi zuwa ga garin da yake suka ji ya ce kufiyun au madniyun au basriyun wala tatajawazu tarjama as-satr al illa nadira tarjama ba ta wuce layi ɗaya, satsara ɗaya, in ba a wuri kaɗan-kaɗan ba wa inda manta ha min dhikri asmai Zakarar kuna yayin da ya gama ambaton sunaye sai ya ambaci alkunyai walam tastagriq siwa safhatin wahida alkunyoyin basu wuce shafi guda ba yutabaru an-nasa'i min al-mutashaddidina fi jarh ar-rijal ana irga imamu an-nasa'i kamar da zahabi ya ambata a cikin yutamadu qawluhu fi jarh wa ta'dil cewa imamu an-nasa'i mutum ne mai tsanani mun karanta wannan a baya ba ɗaya ba biyu ba shi ma yana da abin nan gaunin hali kuma mazajen da dama ya tasu su waɗanda suna ma cikin bukhari da muslim wallahu ta'ala a'lam wa bi al fil hind sanata 23 ba'da al-mi'ah al-thalith al-hijra al-muwafiq li sanata 50 ba'da al-mi'ah al-19 al-hijra an buga littafin karo na farko kasar india a shekarar hijriya ta 1322 da 23 daidai da shekarar miladiya ta 1905 fiye da shekara 115 kenan yanzu ko kwatankwacin haka ko walahu taba'atun ukhra yana da buge-buge da yawa kala daban-daban suna nan zaka isa musu a ko'ina littafi ne shahararre ma da shi a nan makarantar niskoki kala daban-daban sai littafin abdu'afa al-kabir na li abi ja'far muhammad ibn amr ibn musa bin hammad al-uqayli eh abdu'afa al-kabir na al-imam al wanda ake buga shi a cikin mujalladi hudu kenan ah, al-imam al ya rasu shekara ta 322 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yutarjimu al-uqayli fi hadha al-kitab lid-du'afa'i sawa'un kana ad afu fi adalatihim aw fi dhabti uqayli yana tarjaman mutane ne masu rauni waɗanda suke da rauni a cikin haddarsu da wanda suke da rauni a cikin wato kirkin su faqad zakara man nusiba ila al-kadhib ya ambaci waɗanda aka danganta su zuwa ga ƙarya wa wad'il hadisi da wanda aka danganta zuwa ga kera hadisi wa man galaba ala hadisihi alwahm ya ambaci waɗanda kurakurai suka yi galaba akan hadisansu wa man yuttahamu fi ba'd hadisi ya ambaci mutanen da ake da tuhuma a su wa majhulu rawa ma la yutaba alai ya ambaci wato abin nan wanda yake mai rauni wanda ba a san shi ba ne ya kuma ambaci wa sahiba bid'atin ya ambaci ɗan bid'a yaglu fiha wanda suka yi zurfi a ciki wa yad'u ilaiha suke kira mutane zuwa ga bid'a wa in kana haluhu fil hadisi mustaqima ko da yana da hali mai kyau a cikin harka hadisi kama zakara baban fi talyin ahwali man nuqila anhu al hadith mimman lam yunqal ala sihhati kamar da ya ambaci babi na musamman na waɗanda ah, halayen waɗanda aka layyana su amma kuma an ruwaito hadisai daga gare su ko da mimman lam yunqal ala sihha wanda aka ruwaito wani hadisi ba daidai ba daga gare su wasu kurakurai amma kuma dai ana karban hadisan su fil jumla wal kitabu murattabun ala al huruf al abjadiyya ya lissafa shi akan alphabetical order wa qad intaqada al hafiz al-zahabi al uqayliya li ta'annutihi fil jarh Ah, zahabi ya yi ma wato ukaili warwara akan maganganu da yi waɗanda akwai ta'annuci akwai wuce makaɗi da rawa akwai cikawa barna dawaki a cikin wani maganganu da yayi na jarhu wata adil na jarhi musamman hatta tanawala thiqatil mutqinina har je ya auka kan amintattu waɗanda suke ƙwararru sanannu mithla ali ibn al-madini na za ku tana wannan magana ko mun karanta ta anan wanda har zabi yake ce mishi malaka aqalun ya uqaili yace ku baka da hankali ne kuma wal imam al bukhari wa abdurrazzaq as-sanani hayya gegar bukhari ta wani wuri da da bai mishi tarjama kai tsaye ba ya kuma yi ma abdurrazzaq as-sanani tarjama abdurrazzaq ibnu humam ibnu nafi al-himyari babban malami mai littafin ah, abin nan musannaf ko wannan duk da yake ya tabbata dan shi'a ne shi amma dai ba wai yadda uqaili ya lissafa shi ba kaman taqadahu li jarhihi bi lafzi la yutaba ala hadithi kaman da zahabi ya dinga cin gyaran uqaili a wurare daban-daban irin fadin da uqaili yake cewa ne ba a raka shi akan hadisin sa mubayyinan anna tafarrudar rawi laysa dalilan ala jarhi zahabi ya bayyana cewa mai riwaya idan ya kadaitu da wani hadisi wannan kadai bai zama dalili akan cewa ya zama mai rauni illa an yukthira riwayat al-ahadith allati la yuwafaqu sai in ya yawaita riwaya hadithai waɗanda ba a dacewa da shi akai fa yasiru matrukal hadith sanan zai zama abun watsi kaman taqada tawassu'ahu fi jarhi kulli man fihi bid'a kaman yadda zahabi kuma ya ƙara cin gyara ta fuskar faɗaɗawa da ukairi yayi wajen jarraha duk wani dan bid'a aulahu hafwatun aw dhunubun ko wanda yake da wata hafwa wato wata zamiya au dhunubun ko wasu zunubai mubayyanan anna laysa min shartis thiqati an yakuna ma'suman min al-khataya wal khata ya bayyana cewa ba fa wai wanda duk yake thiqa sharadi kafin ya zama thiqa sai ya zama ya tsira ya zama ma'sumi daga kurakurai da laifuffuka ba ubay al-kitabu bi tahqiq al-ustad abdul mu'ti العجي في دار الكتب العلمية ببيروت عام 40 بعد المئة الرابعة للهجرة الموافق لسنة 1984 للميلاد شوى أمبغون التافي قصر بيروت دار الكتب العلمية 1984 بقود أكا مسا wanda maliki ishara wanda ya dace da shekara 1404 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu a'lam kusan lokaci ya canza ana ɗan yin abin ga zahabi a cikin littafin sa wato al'ibar ibar fi khabari man ko abar in ba manta ba a makon da ya gabata mun fara karanta tarjama ta malaman da suka rasu a shekara ta 100 wafayat ɗin shekara ta hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamu tashi inda ya wa fiha abu ja'far an nufairi al أحد الأعلام عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني في ربيع الآخر عن سن عالية روى عن زهير بن معاوية والكبار أولا شكرا بها إلى يوم الله يرسوا ما baban Jafaru An-Nufaili babban malamin nan ɗaya daga cikin shahararrun malamai sunansa Abdullahi dan Muhammad dan Aliyu dan Nufail Al-Harrani Al-Qudai wanda ya rasu a watan Rabiul Akhir na wannan shekara da shekaru masu yawa an na aliya shekarunsa sun yawa lokacin shekarar shi casa'in da wani abu haka ya faɗa cewa min abna'i tis'ina yana da riwaya daga zuhair bin muawiya da kibar al-imam bukhari da al-arba'a suna da riwaya daga gare shi banda muslim kenan qala abu dauda lam ara ahfaza minhu inji abu dauda yace ban taba ganin wanda ya kai shi karfin hadda ba wa qala abu dauda yace wa kan shadhakuni la yuqiru li ahadin fil hibbi illa lin nufaili kuni wannan da aka ambata a makon da ya gabata Suleiman ibn Dawuda wannan mai hadda amma kuma mara kirki din nan baya ma kowa baya sarawa kowa ba wanda ya da hadda shi irin wannan mutumin qala abu hatim thiqatun ma'mun wa qala muhammad ibn abdullah ibn numayr kana nufaili rabi'a arba'atin yace nufaili shine ɗayan mutum hudu waki ibn mahdi wa abu nu'aym wa huwa ɗaya ne daga cikin hudu wanda babu irinsu waki' bin al-jarrah abdurrahman bin mahdi abu nu'aym al bin dukayn kenan wa da kuma shi kansa wa fiya abul hasan ali ibn bahr ibn burri al-qattan al sai kuma abul hasan ali dan bahr dan burri mutumin garin bagadaza wanda yake da riwaya a cikin sunan na abu dawuda da tirmidhi al-hafiz al-ahwazi كتب الكثير عن عبد العزيز wa tabaqati yana da rubutu na hadisai da yawa daga Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi da shi da sa'annansa wa fiha Ali madini wa imam ahad al-alami Ali bin Abdullah bin Ja'far bin Najih al-Sa'di mawlahum al-Basri al sahibu at-tasanifi sami'a min Hammad ibn Zaid wa tabaqati gashi nan ma munasaba yanzu da aka gama maganarsa tarjumarsa kuma aka fado yanzu malam aliyu Ɗan abdullahi ɗan jafaru ɗan najihu as-sa'di maulahu wanda aka fahimta da suna ali ibn al-madini madini din kakansa ne shi wancan ja'far bin shi shine al-madini to amma sai ana cire sunan baban abdullahi ana ce mashi ali ibn al-madini babban malamin nan na imam al-bukhari wanda bukhari yake cewa mastasgartu nafsi amama ahadi kamar tasgartu nafsi amama ali ibn al-madini ce ban taɓa rena kaina a gaban wani ba irin yadda na rena kaina irin yadda bukhari Allah ya mishi baiwa tun yana matashi to amma da ya gama Ali ibn Madini sai ya ga ashe har yanzu ma ba abin da ya sani Ali dan Madini haka yake kishin gida su Ahmad dan Hanbali ne da su ya haya dan Ma'ini su suke kewaye da shi yana kishin gida kawai yana sakin hadisi baya jin komai ba wai sai ya natsu dan ya dinga tunowa daidai ba waɗanda su kansu kowa jijjige ne kawai yana kishin gida kawai yana yana yana zuba musu hadisai suna kwafewa al al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da duka ɗaliban shi ne kai tsaye sun yi riwaya daga gare shi kai tsaye a cikin tafansu sai kuma Imam nasai amma Nasa'i bil wasita shi bai riske shi kai tsaye ba gashi ma magana yake cewa masa sabartu nafsi inda ahadin illa inda Ali bin al-Madini wa qala Abu Dawud ibn al-Madini a'lamu bi ikhtilaf al-hadith min Ahmad ibn Hanbal shi ibn al-Madini ya fi Ahmad dan Hanbali sanin sabanin riwayoyi Eh, kamar yadda kuma ah, waye ke faɗa ne ah, malam ah, abin nan eh, nasa'i yake cewa kana Allah qad khalaqa ibn madini li hadha sha ibn madini Allah ya shi ne kawai dan hadisi shi yasa ba abin da bai iya ba a cikin hadisi dan haka aka yi shi kawai kamar yadda ka san misali eh, mai waka yake cewa menene mai waka yake cewa an gina masallaci dan dai ayi sallah ko hotel dan a sha ruwa daji an yi shi don soja to ali dan madini an kira shi ne kawai dan hadisi <laughs> ai kaga babu abin da za a yi a masallaci da ya kai sallah ko da an yi wani abu da ya kai sallah ba ko me za a masallaci is second to sallah ko to haka duk wata siffa da malamin hadisi ke bukata wajen riƙewa dan madini ya same ta Allah ya gafarta mishi wa qala abdurrahman ibn mahdi abi ibn madini a'lamu a'lamu an-nas bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khasatan bi hadisi Sufyan ibn Uyayna musamman hadisan makarantar Sufyan dan Uyayna tufiya fi qa'dati wa lahu 73 sana ya rasu a watan qa'da karshen shekara ta 234 din kenan a karshe karshen ta a lokacin shekara ta 73 Allah ya gafarta mishi kamar yadda ya faɗa sunan shi kenan Ali ibn Abdullahi bin Ja'far ibn Najih as-Sa'di maulahu bararran bawa ne kakanninsa ba ɗa ba ne asalinsa baban shi malamin hadisi ne shahararre mai rauni shi ne wanda aka mai tambaya ɗin nan ɗalibai saboda neman fitina suka tambaye shi me za ce game da babanka yi shiru ya ce to amana ta manzala sai samu tafi kuma muhimmanci abi da'ifun la tarwu ana babana yana da rauni kada ku riwaya daga gare shi an ce sai da numfasa sannan iya faɗan magana an ce an haife shi shekara ta ɗaya ne bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin mafarki ya bada labari cewa mafarki ya ga tauraron Surayya tauraron ya sako har ƙasa sai kama tauraron sai tauraron ya sama da shi sai aka fasara mai aka ce ne zaka samu wata shahara da sai an ji labarin ka a ko ina a duniya ce to me ka a me zan shahara sai aka ce mishi to dai babu abin da zaka iya ka shahara kamar ka zama malamin fiqhu ko kuma alƙali sai ce shi kuma duk baya son wani shi kenan sai ka zabo wani abu mai fasara farke ce mishi to zaka yi shahara da hadisi amma fa shi akwai jarabawa tun yana da matashi malamin ya gaya mishi wannan shi zaka yi shahara a hadisi zaka iya shi ba dole ka samu shahara ba zaka iya ne amma kuma akwai jarabawa to sanadiyar zuwa shi makaranta hadisi kenan Allah ya gafarta mishi kamar yadda muka ambata na sa'i ne yake cewa game da shi cewa kana Allahu khalaqa aliyan li hadha ash-sha'n ah, ah, Abu Ubaidin abu ubaidin alkasim bin sallami yana cewa intaha ilmun nasi ila arba'in ilimin mutane ma'ana ilimin hadisi na duk duniya gaba daya yana tikewa ne zuwa ga mutum hudu abubakar ibnu abi shayba yace wa huwa asraduhum abubakar da abu shayba yafi kowa a cikin su hudun iya kwararo hadisi akan mas'ala sai kuma ahmad ibnu hanbal wa huwa afqahuhum shi kuma yafi kowa fiqhu fahimta a cikin sauran hudun sai kuma ali ibn madini wa huwa a'lamuhu shi kuma zurfin ilimin sanin mai shi cikon na hudu shine wato ibn ma'in ya ibn ma'in wa kana aktabahu shi kuma yafi kowa ta rubuta riwaya wata rana ya taba barin garin su na kasar basara sai ya tafi a ya shekara uku a wani gari daban yana koyon karatu da ya dawo sai maman shi take ce mashi da wani da wani da wani masoyanka ne ka ci gaba da rike su da wani da wani kuma ba mutanen kirki bane na raba ka abota da su irin tsohuwa haka da tijja sai ce to kin mamaye akai kika sa haka ce to ai da baka nan wani da wani da wani ta ambaci a cikin su in ba na manta ba ta ambaci Yahya ibn Sa'id ce duk mako nan in aka akai sallar juma'a za su zo su gaishe ni kuma su hakunta ne su ki hakuri ba mun san yana nan dawowa insha Allah yana nan lafiya ai lafiya ke ke buya to kaga wannan abokan kwarai ne ce wane da wane da wane kuma duk in suka zo su za su yi wata biyu uku kafin su zo gaishe ni amma suka bar cewa suke abin da ya kamata kai baba ki rubuta wasiƙa a aika mai kai a ce ya dawo a ce ya dawo ya zai je zauna haka ma'ana suna har da ta akan ta dawo da shi gida ta mai kiranye <laughs> to kaga waɗannan ba abokan kwarai ba ne ta lissafa mashi haka ta ce ga abokan da take so ya hulɗa da su ga wanda ba ta so ya hulɗa da su to da girman shi kuma ya taɓa yin wani mafarki ya mafarki ya ce ya ga wasu da wasan taho su da yawa haka a cikin abokansu sai wasu suka juya baya ne aka fassara mai haka ce kuma kai kana cikin wanda su je bayan aka fassara mashi wa nirhu Nuna kisu fil khalq cewa wanda za su dade a duniya a cikin ku za su samu jarabawa za su juya baya daga abin da suka imani da shi babu shakka ya fuskanci wannan jarabawa game da mas'ala ta khalqul qur'an Allah ya gafarta mishi su ibnu abidu ad ba su gushe ba suna ta shishige mashi suna mashi yaudara suna ba shi kuɗi suna tsorata shi har sai da ya yarda kamar da aka bada labari da ke khatibul gadadi yayi istibadin waɗannan maganganu a cikin tarihi ɗinsa ya kuma kawo ujuh akan su cewa sai da ya soki hadisin ruqya na abin nan Qais ibn Abi Hazim yace ai Qais din wani mutumin ƙauye ne kawai bai fitsari a ciki bai sa abin da yake wanda kuma wannan magana Bata dace da a ce Ali dan Madini ya faɗe ta ba gaskiya saboda Allah domin Qais ibn Abi Hadim ya ya kusa ma ya zama sahabi domin ya zo Madina ma a ana inda al'ada ne za ce ana cikin zaman makoki ba a kai mako guda da Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi bai iso Madina kuma ya ga sahabbai kusan dukkan muhajirin wal ansar waɗanda suka saura a bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya gansu yayin riwaya a gun sama da mutum 40 a cikin su da haka din da ake neman aminci ya samu amma aka ce yayi magana kan shi ya ce Eh, inama qaisun rajulun arabiyyun yabulu ala tsari wai wannan ba kauye kawai wanda yake fitsari akan titi to shine sai malam malam khatibu ga dai yake cewa wannan magana ba ta tabbata daga gare shi ba wallahu alam amma dai sun bashi kuɗi kuma sun tsora tashi aka wayi gari yana zuwa ana zuwa da shi a sashi a gaban ya maganganu maganganu an ce an wai gaba sai dawo ce shi ba haka yake da shi ba ƙarya ne ba haka bane kuma zai faɗa a ji ya taɓa yin mafarki ma kuma ila yau ya gan shi a kan mumbarin annabi dawuda da ya zo aka fassara mai shi da kanshi yi fassara wannan sai sai wasu suka ce ya ce na ganna a kan mumbarin annabi dawuda kuma ina fassara shi a kan matsala ne sai ɗalibai suka ce alga ta malam ka ganka a kan mumbarin annabin allah ai wannan yana nuna za ka ɗaukaka kenan sai ce da na ganna a kan mumbarin annabi Ayuba, to da da sauƙi domin Ayuba an jarabce shi ne game da lafiyarsa amma Dawuda an jarabce shi ne game da addininsa ma'ana zan taka takalmin shi jarabawa a cikin addini to kuma shi ni ban da isma ba dole in ci ba shi ma annabi Dawuda da Allah ya kyale shi da da ijtihadin sa sai da ya kuskure ko wannan Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab da manzo Allah ya go kan wannan aya a cikin suratul sad kamar yadda muslim ya ruwaito da Yesu da sai yake cewa sajadaha Dawudu taubatan wa sajadnaha shukran Dawudi ya wannan sujuda ne saboda tuba saboda abin da ya faru gare shi na saurin yanke hukunci inna hadha li akhilahu tis'un wa tis'una na'ajatun waliya na'ajatun wahida fa qala akhfilniha wa azzani fil khitab kawai sai maza yace laqad zalamaka bi su'ali na'ajatika ila ni'aji wa inna kathiran min al-khulqa la yabghi ba'dhum ila ba'd kaza kaza kaza kaza kaza so shikenan kuma sai ya gane jarabawa ce Allah ya mishi shine sai ya fadi ya sujuda ya tuba ma Allah almuhim mafarkin da yayi sai fasara cewa mumbarin annabi Dawuda jarabawa a addini amma inda mumbarin annabi Ayuba ne to wannan shi kuma wa Ayuba ina rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa arab jarabawa ce a jikinsa to kafara ce ko mun gani kafara ce in ma ka samu kanka a ciki to sai fasara da cewa akwai matsala shi da kanshi wannan fasara kuma matsala haka ta faru wanda ya tarba shi da gaba daya jama'arsa ina fata kowa ya kuma ya karanta tarjuma ta cikin sura alamin nubala za ka ga irin yanda ya shiga cikin halin kunci hawa koki ake zuwa ana rubutawa na zagi da cin mutunci sai a wurga cikin gidan shi sai Ahmad dan Hanbali nan sai da da amma dan Hanbali bai iya faɗan sunansa saboda girmamawa sai dai alkunya yana girmama shi bai ce mishi Aliyu sai dai ya ce mishi Abul Hasan amma sai da aka bo amma dan Hanbali tun yana riwaya ya ce ar kawai daga baya Abdullahi ya ce sai muka ga diya cire hadisan Ali ibn al-Madini daga cikin musnad din sa duka to amma har yanzu zaka same su a cikin musnad din ana ganin kaman waɗannan shi Ablai ne ya kawo su amma da kanshi ya bada labarin cewa baban ya daina kula shi ya daina masa magana ya fita harkar shi baki daya ya yi shi uzuri akan cewa shi ba zai iya jure bulalan da mala Ahmad dan Hanbali ya jure ba wallahu ta'ala ala to haka dai ya samu waɗannan matsaloli har baya ga Imam Ahmad ibn Hanbal akwai Ibrahim ul harbi kamar yadda shi khatibi ba da labari Ibrahim al-Habbi yana da yana da hadisan hadisan Ali ibn Madini qimatrun kamar ka ce buhu na hadisan amma baya ruwaito su san baya ruwaito da aka ce me yasa sai ce saboda na gane cewa ba malami ne na kwarai ba saboda wannan matsala kawai yace na dina riwaya hadisan shi gabaki daya eh baya baya abin nan amma dai abin da yake gaskiya shine ya amsa musu ne tsoron lafiyarsa da tsoron makomarsa ba wai dan ya yadda da abun ba Allah ubangiji ya gafarta mishi haka Abu Zur'at ar-Razi shi mai yana riwaya daga gare shi duk waɗannan amma shi Bukhari ya riwaya daga gare shi kuma ya yawaita sai ya kauda kai daga waccan matsala eh, wato Bukhari yana daga cikin mutane waɗanda suke masu masu hangen nesa a cikin malamai zaka ga malaman shi waɗanda irin matsalolin da suke da shi inda inda yayi irin wannan zafin kan da mutane suke da an yi asarar ilimi da yawa a wajen to sai ya tace sai ya kawo duk sutun da za a yi shi dai oho ya san dai wannan hadisi ne ilimi ne mai kyau sai sai ya kawo maka ba zai ba zai ki ba kuma gashi sai Allah ya bashi ɗaukaka cewa in dai ya maka riwaya to koyaye ne kamar yadda zabi yake cewa faqad jawazal qantara ka ka gada ko mun bala'in da za a yi za a baka kai labari <laughs> za a baka pass mark din da aka buga aka raya Allah ya gafarta musu gaba ki su to wannan kenan a takaice kwarai game da Ali ibn Abdullah ibn al-Madini mala yake cewa fiha muhammad ibn abdullah ibn namir al-hafiz abu abdurrahman al-hamadani al-kufi ahad al-a'imma fi sha'bana sami'a abasu abahu wa sufyan ibn uyayna wa khalqan sai kuma malam muhammad ibn abdullah ibn abi namir wa malamin bukhari ne wannan da muslim ah, da al abu dawuda dukkan kai tsaye da ibn maja. tirmidhi da nasa'i bil wasita tirmidhi da nasa'i bil wasita sauran kuma kai tsaye mutumin kasar kufa ne ɗaya daga cikin manyan malamai yana da riwaya daga baban shi da kuma sufyan dan uyena qala al imam ahmad ibn hanbal yu'azzimu muhammad ibn abdullah ibn namir wa yaqulu ayy fatan hadha فتن هذا babu wannan وانا ko eh na tuno magana ne da yake cewa yace ayyufatan hada wani irin hadari yaro ne wannan in ya ji irin yadda yake sardin hadisai ce kai wannan shagen yaro ne kamar da zaka ce da Hausa mai ne <laughs> ko mun gane da Hausa ne kawai ba wai irin shigantaka sosai ba wa qala ali ibn al-husayn ibn al-junayd al-hafiz ma ra'aytu bil kufati mithlahu ban ga wani irin sa a kufa ba wa qad jama'a al-ilma was sunnata waz zuhda ya hada ilimi da sunna da zuhudu wa kana qasiran gajeren mutum ne yalbasu fi shata'i labbadata yana sanya suit ita ce labbada kama a ce jacket ko rigar sanyi haka babba yana sanya ta cikin lokacin sanyi kwage ne haka gajere wa qala ahmad ibn salih al-misri ma ra'aytu bil iraki mithlahu wa mithla ahmad ibn hanbal jami'ain lam ara ma bil iraqi ya yace ban taba ganin irinsa ba da irin ahmad dan hanbali a wuri guda a ce ga su guda biyu irin haka ban taba ganin irin su ba Allah ya musu rahama gaba daya وفيها محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم المقدمي كنا ما لم مقدمي ومقدم هو تدريك أبني جماعة مولى ثقيف الحافظ أبو عبد الله المقدمي البصري توفي في أول السنة رواء حماد بن زيد وطبقته wannan daga cikin malaman Bukhari da Muslim ne kai tsaye sannan al-Imam an-Nasa'i yayi riwaya daga gare shi bi wasita ba kai tsaye ba sunan shi Muhammad dan Abubakar dan Ali dan Muqaddam maula saqif ana mishi alkunya da abu abdullahi mutumin kasar basra ne ya rasu a farkon shekara yana da riwaya daga Ahmad dan zaid da sau'in Ahmad dan zaid wa fiha al-mu'afa bin sulaimana ar-ras'ani ar-ras'ani muhaddith ra's al-ayn malamin kasar ra's al-ayn sunan gari ne wannan shi malam nasa'i abu abdurrahman ne kadai yake da riwaya daga gare shi a cikin ashabul kutubus sitta yana da riwaya daga fulayh bin Sulaiman da Zuhair ibn Muawiya wa kana saduqan wa fiha andalusi Yahya ibn Yahya ibn Kathir al-Faqih Abu Muhammad al sai malamin kasar Andalus malam Yahya dan Yahya mai riwayar muwadda din nan shine Yahya dan Yahya dan Kathiru Abu Muhammad al-Layth ah, maulahum ga Banu Layth al-Andalusi mutumin ƙasar Andalus fi Rajab ya rasu a watan Rajab wala husnani wa samanuna sana shekara 82 domin ku haife shi ne shekara an ce haife shekara ta 152 rawal muwatta an malikin bi fautin min al-itika ya ruwaito muwatta daga maliku amma banda itikafi zuwa karshe can karshen muwatta to ya yi shakkar shin ya ji wannan daga maliku sai ya ƙara riwayarsa daga Ziyad ibn Abdurrahman wanda aka fi da suna Shabtul ziyad Shabtul mutumin kasar su ne malamin shi ne tun kafin ya baro andalus shi ya riga shi zuwa makarantar maliku shi wannan ya daga cikin mutaakhiri tullabi malik dan maliku ma shi yana madina ma maliku ya rasu sai da maliku ya rasu sanadiyar barin shi makarantar kenan an ce mutum ne mai hankali da natsuwa kamar yadda zahabi ya ba da labari da shi da ibnu bakshwal a cikin kitabu sila cewa wata rana na eh, yake eh, eh, ce makatan nan mai kunwa giwa giwa ta shigo gari haka cikin madina ana ta kallanta an fito da gudu ko ina ana kallanta abin mamaki sai kowa har a majalisun maliku da gaske masallaci duk da suka leko sai ya zama shi kadai ya saura shi bai motsa ba tunda malam bai ce a je kallo ba to wannan sa maliku ya tambaye shi kai ina ne garin ku me ka zo yi nan kaza kaza sai kuma sai soyayya ta shiga tsakankarin su saboda hankalin shi da maliku ya gani to sai dinga ba shi kulawa ta musamman da haka ya samu ilimi mai faɗi sosai a gurin Imam Malik kuma bayan dawo shi ƙasarsu ta andalus sai zama babban mutum mai girma da daraja har sarakuna suna jin tsoron shi in eh, shi yake bada fatawa a ƙasar gaba ɗaya kusan a ce shine ya kawo mazhabin malikiya ƙasar domin da ba malikiyanci suke bi ba shafi'anci suke bi baya ga haka kuma ya kasance yana da shiga a gun sarakuna sai abin da yake suke akwai wannan sarkin Abdurrahman ibn al-Hakam al-Marwani wanda wata rana cikin azumi ya taɓa yin abin nan jima'i da wata baiwarsa da yake matuƙar ƙauna da azumi rana tsaka ya tara malamai ya ce wallahi ya ganta ne ta yi gayu ya rasa yadda zai yi ya auka mata yanzu ne fatawa duk suka yi shuru ya ce shi shine azumi sittin alaga ta malam ba option ce baka da option sittin kawai zaka yi sai malamai suka dinga kallon juna haka sai da kafin ce shi ba alaga ta malam ya ce da option ka ce ba option ce muka ba shi option ne yantawa goma ya ga dama sai take wata ya sake yantawa da yana da bayi bil mi'at da ka yanta baiwa a kullum ba matsala bane gare shi amma azumi 60 shine zai horar da shi <laughs> kazan malikawa akwai saddu zari'a ba kuma wannan fatawa daidai ce daidai ce <laughs> kuma dole haka haka haka sarkin naka ce ta azumin nan ya taramewa sai da ya su to ya saba da cece <laughs> <laughs> Allah shi kyauta intahat ilaihi ri'asatul fatwa bi baladi shugabancin fatawa ya kare zuwa gare shi a garin su shine shugaba masu fatawa gaba daya wa kharaja lahu iddatu ashabin dalibai da dama sun rubuta riwayoyinsa da sauransu wa bihin tashara madhhabu malikin bi nahiyatihi a wannan bangaren shi ya yayata madhhabu imam malik wa kana imaman kasiran ilmi malami ne mai yawan ilimi kabiran qadri mai girman daraja wasiran hurma wanda yake da alfarma mai fa’i kamilal akali mai cikakken hankali kasirar ibadatu wal fadli mai yawan bauta Allah da falala kai wannan ya moye fa Allah gafarta ne ya samu shaida mai kyau haka duk tarihin shi yake cike da wannan shaida duk da irin yadda ya samu shiga a sarakuna da su zamar da shi daga asalin shi Allah ya gafarta mai yin kuma usulul fiqi da malai yake cewa at-taqlidu qabulu qaulil qa'il bila hujja abinda ake ta takalidanci karban magana wanda ya gaya maka ba tare da hujja ba kawai ina hukuncin ka ya ce ba kyau sai ka sai ka yadda ka karba ko kuma sunna ne fa ala hadha in ka dauki wannan ta'arifin qabulu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma to karban magana manzon Allah ma ya zama taqlidi kenan amma wannan magana ba haka take ba dan shi kanshi malamin a littafin shi wanda ba wannan ba ya nuna cewa ai shi manzo Allah sai sama shi kanshi hujja ne shi hujja ne shi kanshi da haka maganarsa a matsayin hujja take amma duk wani wanda ba shi ba idan ya faɗi magana bai faɗi hujja ba kadi to kana ta kalidanci da shi ne wa minhum man qala wani kuma suka ce wasu kuma suka ce at-taqlidu qabulu qawli qa'ilin qawlul qa'il wa anta la tadri min ayna qalahu karban magana wanda ya gaya maka ba tare da ka san daga ina ya dauko ba kana dai da kyakkyawan zato ko yaƙini cewa eh ya ɗauko daga wani waje ne saboda malami ne an san shi da karatu da ilimi ko bincike da aka ba da molan ka yake faɗa ba kaga wannan magana ta ɗan fi waccan zurfafawa ko wancan ba hujja baka sani ba yana da ita ko bai ta kai bai baka hujja ba amma wannan kuma ko bai baka ba kawai kana saran yana da hujja amma baka sani na ya ɗauko ba fa in qulna inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil ijtihad karkashin haka idan aka ce manzala, Allah salama, abin da yake faɗa na hukunce hukunce akwai abubuwan da ra'ayoyin shi ne wasu malamai sa da wannan magana yana ba da hukunci ba tare da Allah ya ce yi kaza ba Allah ya ba shi dama ta ya zartar da wasu hukunce hukunce da ra'ayinsa karkashin haka fa yajuzu an yusamma qabulu qawli ta qalidan to a karkashin haka zai halarta a kira magana shi in an karbe ta ta ce wannan ma kuskure ce da Allah ya bashi dama Allah ya bashi dama ne bayan Allah ya shirya da shi zuwa ga abin da yake daidai idan abin da ya fada ba daidai bane ko bai dace da abin da Allah yake so ayi ba Allah baya barin shi akai sai yayi wahayi ya ce mishi ka gyara ka ce ayi kaza ne wala taqulan li shay'in ni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama ga sunan burjik irin waɗannan ko shi da kanshi ya ce na ce muku kaza amma yanzu Allah ya ce ce muku kaza fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wannan duka abu ne sananne a cikin tarihin musulunci da tarihin shari'ar musulunci da haka ba ba wanda manzo Allah yake da ganin damar shi eh, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne Allah yake mishi ta hanyoyi mabambanta lamma bayyana al-musannifu anna al-mustahida la yuqallidu bayyana haqiqatan taqlid yayin da ya faɗi cewa ah, mustahidi bai halasta mishi taqlidanci ba shine to sai bayyana haƙiƙanin taqalidanci wa taqalidu lughatan abin da ake taqalidi a halshe shine a wad'u shay'i fil unqi muhitan bihi a sanya wani abu a jikin wuya ya kewaye wuya wa zalika shay'u qiladatan wal jam'u qala'id wannan abin sawon shi ake cewa qilada abun wuya ko qala'id in suna da yawa wa yutlaqu ala tafwid amri ila shakhs ana daukan shi akan in ka wakiltawa wani ya maka wani abu ka kallada mishi kenan ka anna al'amra ju'ila fi urqihi kalqilada kamar an sanya al'amarin a wuyansa kaman abun wuya ilahan ilmanci kuma arrafahu bi qawlihi shine tarifin shi da cewa qabulu qawlil qa'il bila hujja karban maganar wani wanda ya magana ba tare da hujja ba ai bila hujjatin yadhkuru hal qa'il lisai ba tare da hujjar da shi mai magana ya ambata maka ba wa qawluhu fadin sa da yace فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا أي فعلى هذا التعريف يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا لانطباق التعريف عليه saboda wannan tarifi ya zauna daren da kam akan shi da annahu sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al saboda manzo Allah yake ambaci hukunci wala yadhkuru dalil al-hukmi amma baya cewa saboda kaza lakin jaa al-musannif fil burhan sai dai zo daga shi ibnu juwayni al-kafin shi na al-burhan khilafu zalika sabanin wannan zancen fa innahu qala a can yana cewa ne wa babu ba'dhum ila anna taqlida qabulu qawli al bila hujja wa man salaka hadha maslaka mana an yakuna qabulu qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shiga wannan tafarkin suka ce sam karban zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taqlidanci bane fa innahu hujjatun fi nafsihi saboda shi manzo Allah shine hujja asali wannan magana ta cikin alburhan mujalladi na biyu wa anna man atlaqa alayhi taqlidan fa qasada al-majaza wa abin abinda yake bayyana cewa wanda suka kira karban zancen manzo Allah sai alaihi wasallam ta qalidi sun saki maganan ne bisa majazi da kuma faradawa ba wadan suna nufin da gaske haka suke so su cewa qala al-amidi wa in sumiya zalika taqlidan bi urfil listimal fala mashahata fil lamz in an kira wannan da suwa taqlidi kawai saboda al'adar zance ne babu magana ce abin rikici ba a kan lafazin ya faɗo na a cikin al na shi al'amidi a cikin juz'i na hudu wa min wa qawluhu wa minhum man ƙala a taƙalidu qabulu qawli al-qa'ili la tadri min aina qalahu ay la ta'rifu ma akhadahu san madaukar magana ba wa hadha yukhriju akhadha al-qawl ma'a dalili fa hadha ijtihadu wannan ya fitar da ka faɗin mutum ya faɗa maka magana wadda kai ka san me hujjata to wannan baka zama mukallidi ba walau qila fi ta'rifihi huwa ittiba'un min ittiba'u man laysa qawluhu hujja lakana akhbar akhba wa ashmala wa awdaha yace ina ma da za a yi ta'arifin ijtihadi a ce taqlidi a ce ittiba'u man laysa qawluhu hujjatan bin mutumin da maganar shi ba hujja bane shi da ya zama ya fi takaitawa kuma ya fi gamewa kuma ya fi da magana fili لأن معظم الأصوليين خصصوا حدودهم بالقول domin mafi yawan usuliyun suna iyakance maganganunsu ne da zance wala ma'ana lil ikhtisasi bihi babu wata ma'ana anan da za a ikhtisasi da ita fa inna littiba'a fil af'alil mabniyati kal littiba'i fil aqwal domin bin wani a wajen ayyuka kaman bin shi ne a wajen maganganu domin kaga can da aka ce qabulul qawli to in ko in ka bi shi ba akan kaul ba akan aiki to ta kalidanci ne ko ba ta kalidanci ba ta kalidanci da haka a ce ittiba kaga ya haɗe bin magana da bin aiki amma ka ce qabulu qaul to bai game da qabul ko kuma ittiba'ul fi'il ba kenan ko mun gane ita da haka a ce ittiba'u yafi fadadawa wa yakhruju bihi ittiba'u rasul sallallahu alaihi wasallam fa laysa taqlidan amma banda bin manzon Allah shi ba taqlidanci bane li'annahu ittiba'un lil hujja bin hujja ne wa kaza ittiba'u ahli al ijma' haka bin masu ijma'i da annal ijma'a hujja wa kaza ittiba'u qawli sahabi ala al qawli bi annahu hujja haka bin zancen sahabi a gurin wanda suke ganin cewa magana sahabi hujja ne tabbas magana sahabi hujja ne a inda ba a samu wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta saba mata ba qawluhu fa in qulna inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil istihadi fa yajuzu an yusamma qabulu qawli taqlidan hadha tafri'un ala al-hadd ath-thani alladhi dhakarahu lit-taqlid wannan wani reshe ne akan magana ta biyu da ya ambata na tarifin taqlidanci wa huwa annana idza qulna inna ar-rasula yajuzu lahu an yahkuma bil istihadi wa fi ba'd an-nusakhi bil qiyas ay yajtahidu ya ce in muka ce muna nufin manzon Allah sallallahu yana da damar yin magana da kokarin sa ko da kiyasi wala yaqtasiru ba ya baya takaituwa akan sai wahayi kawai Wale-salmuradu, khususul qiyas ba wai kiyasi da ka sani wannan ba balil muradu jawaz mutlaq alijtihad wato halaccin ijtihadi ga magari kama abbara fil burhan in muka ce haka to shine za a kawo wannan magana fa yajuzu an yusamma qabulu qawlihi taqlidan ay li anna la na'lamu ma akhadha qawlihi min alijtihadi aw min alwahyi saboda bamu san yanzu magana da yake wannan tana cikin wahayi ne da aka mishi koko tana cikin ijtihadi ne nashi na kansa ba wa in qulna innahu la yajuzu lahu an yajtahida fala yusamma qabuluhu taqlidan idan ko muka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin magana da ka duk maganar da yake Allah ne ya ce fada to anan ba za a kira magana shi da suwa taqlidi bale anna na alamu anna ma yaquluhu yaquluhu an wahyi saboda kenan ya zama duk abin da yake fada mun san yana fadan shi ne a matsayin wahayi wahayi fala yantabiqu alayhi hadha at-ta'rif karkashin haka ba za a manna mashi wannan ta'rifin ba was sahihu anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama yajuzu lahu al-ijtihad abin da yake gaskiya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya halasta mishi yayi ijtihadi ya kokarin gano wasu hukunce hukunce ko ya bada su da ra'ayinsa wala yusamma qabulu qawlihi taqlidan amma ba a cewa zancen da yayi taqlidanci kama ta kaddama amma al-ijtihadu fi amri ad-dunya fa huwa ja'izun wa waqi'un bil ijma' ijtihadi da yayi akan al'amarin duniya ya halasta gare shi kuma ya ya fara aikace kama hakahu ibn hazm wa ghayruhu kama ibn hazm ya bada labari a cikin al-ihkam haka bin nan shaukani a cikin irshadul fuhul misli qissat ijtihadi fi ta'biri an-nakhl kama yadda ijtihadi wajen yima dabino kilili ko haka ake cewa ko wa amma amru shar'i fa ala al-asih fala dan bar bangaren shari'a fa to a bisa zance mafi inganci akan ɗayan shi ma ya halasta qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce mishi wa shawurhum fil amri kai shawara da su akan al'amari wa tariqul mushawara al-ijtihad shine tattaunawa da neman mafita da annu wa li'annahu qad waqa kama fi qissati asara asara badr kamar yadda ya faru akan kissar wato waɗannan da aka kame su a badar a yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hukunci da wahayi bai hukunci da ijtihadi ta hanyar tambayan wani da wani da wani sayyidina ali da umar da sayyidina abubakar su ya tambaya sannan kuma yi hukunci da maganar sayyidina abubakar ko daga baya Allah ya ce mishi da ya sani da ya bi ta umar da an kashe su gaba daya wa kama fi ruju'ihi sallallahu alaihi wasallam li qawli al-abbas fi qawlihi illa al-idhkhir haka kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga maganar shi da yace na hana a ciri komai a ƙasar nan na itace sai abbas yake cewa banda shuci shi kan muna ciran shi don yin rufin ɗaki da kuma sanyawa a kabari sai man zala ya ce to illal idkhara to kenan na halasta wannan kaga yanzu na an bashi shawara kuma ya bi ya ga maslahar ta ya bi taqaddama kama taqaddama fi mabahith al-istisna fi bab at-takhsis walau kana dhalika bi wahyin lam yataghayyar da wahayi ne da bari canza ba fadalla ala annahu bi ijtihadi sai ya nuna cewa da ijtihadi ne wallahu a'lam Su wannan suna nuni zuwa ga cewa yana yin kokari nashi na kanshi kamar kuma wanda ya tambaye shi a game da aikin haji kowace shekara ne yayi shiru daga baya yake ce musu law na wajen. da na faɗa da ya zama dole sai an yi aikin haji kowace shekara ga mutum inda yana da iko ba wai so ɗaya kawai ba su duk wannan suna nuni zuwa ga akwai wasu masail far'iyya masail wanda suke far'iyya wanda akwai mashiga game da Ƙoƙari a kai Allah ya ba shi dama yi to wannan dama da Allah ya ba shi ita ma kanta hujja ce ba kamar dama da Allah ya ba sauran mutane na hankalin basira da tunani ba to kuma shi kamar yadda muka ji idan ijtihadin ba haka Allah ya so ya kasance ba Allah zai kyale shi akai kaga sauran mutane kuwa babu wanda yake da wannan martaba da Allah zai bada wahayi cewa ijtihadin da kai kaza kuskure ne Allah zai bar shi ne ga sauran mutane su gano ko ba su gano ba wasu su goyi baya wasu su goyon baya gwargwadon fahimta su ko gane wasu ah, za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu